Hukumar kula da wasan kwallon kafa ta duniya FIFA ta bayyana sunan 'yan wasa fitattu guda uku wanda za su kara wajen neman takarar gwarzon ɗan wasan kwallon kafa ta duniya na shekara 2018. Hukumar ta bayyana sunan Cristiano Ronaldo ɗan ƙasar Portugal wanda yake taka leda a ƙungiyar kwallon kafa ta Juventus wanda ya dawo daga Real Madrid sai kuma Luka Modric dan kungiyar kwallon kafa ta Real Madrid din wanda ya fafata wasan karshe a kofin duniya tsakanin Croatia da Faransa ɗan ƙasar Croatia akwai Mohamed Salah na ƙasar Masar suna cikin waɗannan jerin mutane uku wanda za su nemi wannan takara sai dai hukumar ta bayyana cewa babu sunan ɗan wasan gaba na ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ɗan ƙasar Argentina Lionel Messi wanda ya taɓa lashe wannan mataki har sau biyar baya cikin waɗannan cikin tawagar wanda za a zaɓe su a wannan karo Haka zalika babu wani ɗan wasan ƙasar Faransa wanda suka lashe gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya wacce aka kammala ta a can ƙasar Rasha na shekara 2018. Ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Portugal Ronaldo dai wanda ya lashe kyaututtuka a shekara ta 2016 zuwa 2017 ya kuma ɗauki kofin zakarun nahiyar Turai karo biyar a watan mayun lokacin yana wasa wa kungiyar kwallon kafa ta real madrid kafin daga bisani ya koma kungiyar kwallon kafa ta juventus akan zunzurutun kudin da ya kai ma fam miliyan 99 da ɗigo biyu dan wasan tsakiya na real madrid luka modric shine ya samu nasarar kyautar dan wasan kwallon kafa na nahiyar turai a na shekara 2018 bayan da ya taimaka wa ƙasarsa ta croatia ta zo mataki na biyu a gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wanda aka kammala haka kuma ya taimaka wa ƙungiyarsa ta Real Madrid wanda ta samu nasara a wasanni da dama. Shi kuwa ɗan wasan gaba na ƙasar Masar ya samu nasarar zirara kwallaye ne har arba'in da hudu a ƙungiyar kwallon kafa ta Liverpool inda ƙungiyarsa ta samu nasarar zuwa wasan ƙarshe a gasar cin kofin zakarun nahiyar Turai wato Champions League a Turance. Luka Modric kuwa ya doke Ronaldo Ronaldo da Salah a wani takara da suka yi na neman kasancewa gwarzon ɗan wasan ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai a bana. Iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin BOA huta lafiya.